يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء شابي وقت رمضان إجازة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تقول لأنه كده أربعين شدة daidai da sha biyu ga watan mari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna kara gode ma Allah madaukakin sarki mai mai komi da baya neman komi a gurin kowa shi neman Allah da ya jasa da kaddara wasa ya kara ta fuskokin ma wannan masallaci mai albarka masallacin margari imanin sanu a rama da ke nan wasu islam watan dutse yin horon wajen zariya da kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma wannan shi ne tafsirinmu na goma sha biyu a ko ma kuma shi ne tafsirin rufa wannan sura insha Allah yau za mu kai karshen ta da izinin Allah gabanin mu ci gaba da tafsirin akwai tambayoyi ko tambaya kamar haka tambaya na farko yana tambaya game da hukuncin masu yin izgiri ko kuma dariya ko ala ƙara Da waɗanda suka sai kayan abinci suka ɓoye don ya yi tsada su siyar da tsada sai abincin ya yi sauƙi ya yi arha to menene hukuncin masu yi musu jariya da kuma masu yi musu izgiri to hukuncin su dukansu ba su kyauta shi wanda ya sai abinci ya ɓoye don yawa da al'umma bai kyauta ba domin shari'ar musulunci ta na liddiha ka ɓoye abinci sai ya yi tsada ka siya shi kuma wanda ya yi ma wani ɗan uwan shi dariya shi ma bai kyauta mutum ko da kafiri ne idan ya fada cikin bala'i ba ce kai mai dariya ba duk wanda ya shiga cikin halin da ba a so godiya za ta yi mahalla shi an jarabce shi kai kuma kawo kubuta Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kuka ga wanda aka jarabce shi da ciwo ko da wata matsala yi addu'a ka ce الحمد لله الذي آفاني من مبتلى به وقبلني على تسبيل ممن خلق تقديرا وديا تتبتر مع الله وندي والتجني يبان لا تجرب وجهي مسا وما الله يتيفي تامي ذا أتكن حدثيشي ما سيوا ذاك بي كماتا يمس جاريا با ثم بي كماتا يمس دوالو با بي كماتا يمس إزجلي با abin da ya kamata a yi musu addu'a Allah ya shirye su kai ma ka yi addu'a Allah ya tsare ka daga fadawa da irin waɗannan dabi'u muna rufon Allah ta'ala ya kama musulmi mafita a cikin al'amarin su baki da. abu na biyu godiya ne na musamman da addu'a kamar yadda muka yi ajiya ga hukumar wutar lantarki yadda suke sakin wuta sosai a cikin wannan wata na ramadan musamman lokacin sahur da buɗe baki gaskiyar magana al'umma suna samun sauƙi ba kamar shekarun da suka gabata ba ga azumi ga rashin ruwa ga zafi ga rashin wuta amma gaskiyar magana abin ne ya su yi ƙoƙari Allah ya fasa muku da kai Allah ya sa a daure a haka sai kuma roƙo da muke yi ga hukumar gidan ruwa wato water board da su kalli al'umma da gidan rahama don Allah don girman Allah a saki ruwa mutane suna cikin kunci suna cikin damuwa suna cikin alhini na rashin ruwa shi Allah ta'ala ya jarabce mu da kafewan ruwa a cikin rijiyoyinmu sa'annan dan na famfan da ake samu shi kuma ba kwa saki kuma wanda ake iya siya tankin ruwa da muke siya dubu bakwai yanzu ya koma naira dubu talatin ba kowa ke iya siya ba da aka muna kira ga hukumar ruwa waterboard don Allah ku kalle mu da idan rahama ku saki ruwan nan in zai yi a sake shi ko da yau ne ko gobe alhamis kuma an ɗan saka juma'a ma a saki in aka saki kuma asabar ma a saki in kuka ba saki ranar lahadi kun kyauta ya kai litinin ana saki a kullum a saki in zai yi a yi don Allah mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu sadaqati sadaqatu mafificin sadaka ita ce sadakar ruwa muna kira ga hukumar ruwa don Allah don girman Allah a saki ruwa bayan Allah su sha tsiwanka kuma abin da ya shafi ruwa na cikin garin zare mu da muke wajen gari tudun wada da sabon garin da su muna samu yan cikin gari ba sa samu saboda lalata hanyoyin samun ruwan da aka yi an faffasa an baballa an wato lalata hanyoyin ruwa to muna kira ga hukuma musamman mai girma gwamnan jihar kaduna da shugaban karamar hukumar zaria da mai martaba sarkin zazzau da mai girma sika don allah yi kokari a gyara hanyoyin ruwa da ya lalace daga tankuna zuwa cikin gari mutanen cikin gari sun dauki tsawon lokaci ba sa samun ruwa kwata-kwata ba zai yi ma su samu ba domin in ma sun samu zubewa zai yi a iska mu nan muna samu to mu tun da muke samu kwana biyu ba a sarki ba muna roƙon Allah ta'ala ya bada ikon a sarki daga ƙarshe akwai addu'a ta musamman da muke yi matsayi daga cikin yan uwa malam abdulmannan alqasim armi sai daga cikin malamai masu da'awa wanda suka tafi da'awa wajen musuluntar da maguzawa da karantar da musulmi waɗanda suke da karancin ilimin addini sun samu hatsari har ya karye guri biyu a kan mashin muna roƙon Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya sa jinya ya zama kafara a gare shi Allah ta'ala ya girmama ladan shi mu kuma Allah ya tsare mu daga miyagun kaddarori alarama a jiya mun kwana a aya ta 27 yau za mu tashi aya ta 28 me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لهم نورا يمشون به ويغفر لهم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله نعم. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله ملوكتين فركية يا أيها الذين آمنوا يا قوة دكوك إيمان اتقوا الله كجطورا الله وآمنوا برسوله في إيمان لمن شين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ayya ayyuha alladhina amanu taqullah ya kwanda ku imani ku ji tsoron Allah bin kisali amrihi ku kokari iya iya won ku abin da Allah ya ce ku yi shi bakin gurgurun washkina bi nahyi duk abin Allah ya hana ku ku bai wa haqqiqul imana wa haqqaqa imanuhu bi rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam da manzon Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ku kare inda imanin ku da shi wasbutu alaihi kuma ku dawwama ku tabbata ku dage ku doge da yin imani da Allah da kuma koyi da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan gaba Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya koda da kuka yi imani sai kuma ya ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah ashe kalmar ittaqullah kalma ce ta girmamawa da yawan mutane idan suka yi wani abu aka ce wani ka ji tsoron Allah sai ka ji ake ah, ni za ka ce ji tsoron Allah me kake nufi kana ni ba na jin tsoron Allah ne ba haka ake nufi ba ai mun mai imani shi yake jin tsoron Allah ma'ana ka maimaita ka ninka ka gyara ka tabbatar ka ƙara haskaka tsoron Allah shi tsoron Allah shine ne kayi abin da Allah yake kai yi gwargwadon iyawanka kuma ka bar abin da ya ce ka bari gaba ɗaya akwai bambanci tsakanin yin abin da aka ce a yi da bari shi in aka ce ku yi ku yi ne gwargwadon iyawa amma hali ku bari shi fa za ka ga mafi yawancin guraren hali. ba ma hanin ake cewa ba kada ka kusanci laifin ballantana ka fata misali Allah ta'ala ya halicci e wato ya haramta zina to ba zinan kaɗai ya haramta ba kusantar zinan ma Allah ta'ala ya haramta wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa jaa'a sabila Allah ya ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila alfashana alfashani kuma ka ɗauki tafarki mai muni kaga karka kusanta ballantana ne ka yi ka kalli dukiyar maraya Allah ta'ala ya hana cin dukiyar maraya ba ma wai hana cin dukiyar maraya ba kusa da dukiyar maraya ma Allah ce karka ji wala taqrabu ma layyatin illa billati hiya ahsanu hatta yablugha al na wa awfu al-kayla wal لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون Allah ta ya ce wala taqrabu malal yatimi kada ku yi kusa da dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai da hanya mafi kyau ana dukiyar shi ce ka za ka mai kasuwanci gonar shi ce za ka kula mai gidan shi ne za ka loran mai da shi babu ne amma kai ka san ba kula za ka yi ba tsakaninka da dukiyar maraya nesa nesa shaye-shaye giya da zina a wato da wiwi da shalusho da abubuwan da suke sa maye Allah ta'ala ya haramta mutum yana sallah kuma yana shaye-shaye ba ma wai kana sallah ba shari'ar musulunci ta hana ka kusanci sallah alhali kuma kuna cikin maye يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمون حتى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نعم حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا الذين آمنوا يقول لك الإيمان لا تقربوا الصلاة تركوا تنجصلى وأنتم سكارى كنا مريض حتى تعلموا ما تقولون حتى كنتم يقولون to da haka akwai laifuka da yawa da Allah ta'ala ya ce kusa da shi ma kar ai da haka shi hani ana hani ne baki daya ya tabbata cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wa ma nahaytukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum duk abin da nace ku bari ku bari kwata kwata amma abin da nace ku yi ku yi bakin gwargwado yanzu Allah ta'ala ya hana shan kayan maye to karka sha shalushu karka sha wiwi karka sha giya karka sha kashin bera karka sha duk wata duk abin da yake na maye ne karka har ka bari gaba daya amma umarni kai bakin gwargwado yanzu a cikin watan ramadanan nan Allah ya umarce mu da ayyukan alkhairi maza Allah ya kwadatar da mu ayyukan alkhairi karatun alqur'ani fattaqullaha mastafa'tum akwai wanda yanzu mun yi azumi na sha wani yau zai yi sauka ta hudu to ka gana duk kwana uku sai ya sauke alƙur'ani yau muna azumi na sha biyu zai yi sauka ta hudu wani ko tun da koshi ta haife bai taɓa sauka ko so ɗaya ba wani bai da izifi ko uku ma a rayuwarsa to abin da Allah yake kai iya iyawanka kai amma hari ka bari to nan sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasulihi kuma ku yi imani da manzon shi to za a ce mutum yayi mai imani kuma a ce mai imani da annabi ba da aka ce ya gaji na amanu ya kwanta kai imani ittaqullahu ku ji tsoron Allah ko za ka ce wa aminu bi rasuli ku yi imani da manzon Allah me ake nufi da imani da manzon Allah hakkaka abinda annabi ya zo da shi duk abinda annabi ya faɗa ka gane baka gane baka yadda sai tsaron da duk abin da annabi ya ce a yi a yi duk abin da ya ce a bari a bari shi ne wa aminu bi rasuli duk sunnar annabi idan annabi ya zo da wata sunna abu ya tabbata a sunna ko ba za ka yi ba karka kyamar misali gemu gemu sunna ne annabi ya tsaye da gemu ya ce a tsaye da gemu ya ga an tsaye da gemu bai ce a cire ba sai ya zama kai ba za ka iya tsaye da gemu ba to ka tsaya a ba za ka iya tsaye da gemu ba ajiyar da yi ma gemu izgi ka ce dube shi da gemu kamar bunsuru kamar ɗan akuya ka ga izgili ga addini yana mai da mutum zai domin a kodin waɗanda suke yi izgili in aka tambaye su sai su ce ai kutsawa muke yi wasa muke yi wala in sa'altau ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب نعم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون نعم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الله تعالى ولئن سألتهم جاء ذاك ليقولن ذاك سنة وإنما كنا نخوض wani abu sun sai amina dan kofawa ne wasa ne gemu ne ba aba duke mu shi kamar na bunsuru an na tuna ma bunsurun da aka yanka da kirsimeti wai shi wasa yake sai Allah ya ce kul da ya mutu abillah da Allah wa ayati da ayoyin Allah wa rasulihi da manzon Allah kun kuntum tastajuna kuke izgilanci Allah ya ce la ta'taziru kada wani yanka hanzari kadi kafartum ba da imanikun kun kafi ka ba imani ko kuma mutum ya tingila wanda lokaci a zan za ka fallake wuta ne ko ta zama ta kafa hijabi da niqabi ka ce mata ninja ba haka duk abin an addini in ba za ka iya yi ba an da izgilanci musamman sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yau yanzu sun zama abin wasa abin dirama saboda lalacewa yanzu har dirama ake yi da sallah sallah wai ana dirama sallah sai ka ga wai yara wai suna kwamaji wai ana sallah Da abinci shi ne liman in an yi sujjada mamu ba sani ba sai ya ci abinci ya ci abinci sai ya ɗan waigo ya gaba sa kallo sai ya rife sai ya tafi sujjada sai ya ci Allahu akbar sai ya ɗago wai sallah sai ta zama kwamaji wai sai ka zo sun zo za su yi sallah liman ya shiga gaba ya karanta fatiha lail maghdubi lai wala Zoni, da an ce amin sai liman ya ce alif lam mim da sai sai ya ce sai ya karanto ya fi da sai ya ce ƙulwar bawa a sai ce tsalla hmm. tsalla tsalla ta zama komadi tsalla to ce al'umma ce wannan musulmi ne zai wannan ko kuma masu yin tsallar tarawi kamar wasan yara Allah ya zama ضالين آمين wai Allah ake ke kuma wallahi arni za ka zama ba kiriniya ba gurma kan makawo wani in za ka yi wasa ka yi wasa amma ba a wasa da ƙur'ani ba wasa da sunna ba wasa da annabi ba wasa da Allah ba wasa mala'iku ba wasa da annabawa ko kuma mutum wai a cikin kim wasu ya fi zuwa kirista inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ya zama dole za a yi fim da kiristoci ko kuma a episode ɗan akwai kiristanci cikin yan fim akwai kirista ko babu to a neman kirista mai tsaba da kiristanci shi ba. fim ne za a yi a ciki za a nuna coci za a nuna fasto karka fito karka fito karka fito in za a nemo za a yi kiristanci a nemo kirista sannan wai kai tsammanin ka Allah ya halice ka dan wasa ne dan a wasa Allah ya halice ku kada ga na ka da wani ba ka أفأحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون الله يكي أفأحسبتم وين يا يطماني أنما خلقناكم عبثا ما هذا الجمع وأنكم إلينا لا ترجعون بغير صورة قبل مبادئ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الله فتعالى الله الملك الحق الله ملكي نجتيا يا جرمما يا دوكك يا آتيك إلى ذا مبوي ما وقالش ما وقال صبر الله متى أقال أدينك إذن izgilanci da addini a daina da masu addini a daina izgilanci da masu addini ba a haka abin da ya shafi addini ba a gurin wasa ba abin da ya shafi manzon Allah ba abin wasa da haka anan sai Allah ya ce alladina amanu ya ku wanda kuka imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasulihi ku ƙara imani da manzon Allah wajen tabbata abin da manzon Allah ya zo da shi da haskaka tauhidin Allah Allah ya faɗi irin wannan a cikin sotin nisa'i يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله نعم والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من الله يا أيها الذين آمنوا يا أقول أنه في إيمان آمنوا بالله في إيمان الله كما بابا تعالى أنت كإيمان يقوم بك ka yi imani me ake nufi ka haɓaka ka tabbatar ka rike gangan gangan inda ta san tsadar imani ba za ka yi wasa da shi ba Allah sallallahu alaihi wa sallam yana nuna adadin musulmi waɗanda suka imani da Allah da adadin arna maza ya ce kamar ka samo bujumin sa ne baki kyar sa kawatar sa baki kyar duka jikin shi baki sai aka samu tilin gashi ɗaya fari tilin gashi na ɗaya fari to da bakin gashin da ke jikin fa da tilin gashi fari kwaya ɗaya wanda ya biyawa bakin ya ninka farin nawa haka an suka ninka musulmi wata dubara gare ka wani wayo gare ka wata hikima gare ka Allah ta'ala ya yi wata a cikin kwaya ɗaya ne yanzu ya kamata ka yi sakaci ka yi wasa ka fice daga wannan filin shi guda ɗaya ka ga yan musulmi sun bai da addini wasa ba su damu da shi ba ba ka ma shi maza da sallallahu alaihi wasallam yana zuwa idan kiyama ta tsaye idan kiyama ta tsaye za a yi layi ne kowane layi mutum dubu ne a ciki dubu sai Allah ya ce ma wutar jahannama ɗibi rabanki a cikin kowane daji sai jahannama ta ce ya Allah mutum nawa ne rabonta? sai Allah ya ce a cikin dubu ki ɗibi mutum ɗari tara da casa'in da tara su ne rabanki ƴan wuta da haka cikin mutum dubu mutum nawa ne ɗan aljanna to da Allah ta kaddara ka shiga layi aka ce a ɗibi mutum 999 mutum ɗaya ne ɗan aljanna kana waiwa ce ga annabi Musa a laifi waye ɗan aljanna babu wata dubara da za a yi da wani falsafa da wata yankima kai ka samu hankalin bai ya tashi yanzu a cikin mutum dubu mutum ɗaya ne ɗan aljanna annabi yake ce mutum ɗaya ne maza da daga ga su ya kai sai ce ku kwantar da hankalin. ai akwai ya juju wa ma'ajuci ya juju ma ma'ajuci su ma mutane ne kuma bala'in yawa gare su Allah ta halaye ran da aka ɓalla kofar ya juju ma in suka faɗo za ka gan su ta kowane farfada kowane lungu. Hatta ila buɗi hasiya zuzu wa mahzuzu wa min kulli adadin yansiru. Allah ya ce hatta ila buɗi hasiya zuzu wa mahzuzu. Har sai in aka kalle aka buɗe ƙofar ya zuzu wa mahzuzu wa min kulli adadin da kowace kwarkwaɗa, kowane lungu kowane sako kowace kwana kowace hanya ya jujo ma jujo za su yi kadari to sannan hankalin habbai ya kwanta da aka ya yi dan adam da Allah ya yauka da musulunci wallahi karfe wasa da musulunci ne ka rika musuluncin nan hannu biyu yan dirama ku san me kuke akwai abubuwan da ba a wasa da su ba a wasa da addini a dirama kai ba addini ba ba wai sallah ba ko azumi ko zakka ko makamancin haka ka ga daidai da fina-finai da mutane su yi a yi fim a yi aure a yi fim a yi saki a yi fim a ce an mai da mata wallahi a shari'ar musulunci ba a fim da saki mazara sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatu jidduhunna jid wa hadruhunna jid annabi ya ce abu uku yi da gaske gaske ne yi da wasa ba gaske ne ba wasa da su an nikahu wa talaqu wa raja'a an yi kawo ba a wafa da aure mutum ya ce yana da ya'ya eh, to kana so ina eh, ba ka ka ga wasa ne wallahi a gurin shari'a ba wasu ba ne ta zama matan shi kada da mata ku zo kuna hira ki ka Allah ya ce muke mun dade baka taba saki na ba ta ce zan sake ki ana sai saki na ba ta ba ya to zan sake ki to saka in gani to je kina sake ki wallahi ta ba ba ba da sake haka nan kome ka saki matarsa ka ce ka dawo da ita kowa ta ce ta ko shi sa waɗannan yan fim suna da buƙatar orientation suna da buƙatar baharwa shi sa har yi akwai kashin da ba a yi kun ga Allah ya ji kan malam muqaddas ya faɗi wata magana a gurin wa'azin shi mu ba mun shaida wannan Ya ce daidai da tashen da ake yi a da da wanda ake yi yanzu da bambanci tashen da ake yi a da za ka ga harka ne na mutunci da karamci da dattaku sai ka ji yara sun zo suna yin tashe suna cewa na yi mafarki na yi mafarki wane ne wane yana aljanna a kan kujerar karfe da shimfidar zinari kaga tashe ne na me na karamci ai mafarkin wane na aljanna wane ya san aljanna ko da yake iyayen da dattawa ne amma yaran yanzu sai ka ja ta takanni ɗiba wa a kake shi ɗiba kaga abin da ba na shi ba di a bashi diba duk an umma lalacewa ake yi komai mu baya yake yi da aka karka fito ko a tashe a ɓarawo ko tashe za a yi karka fito a barawo ka fito a liman ka fito a wani dattijo ka fito a mutumin kirki ina fata an gane to shi sa ko kana da imani sai a ce ka yi imani ko ka ta sai a ce ka ƙare yadda magana Allah sallallahu alaihi wasallam cewa jaddidu imanin ku da faranta ta imani imani yana tsufa yana datti yana lalacewa yana yin isfaya shi sa na taba gaya muku ka zuwa tafsirin nan cajin imani kake zuwa yi wallahi tallahi duk mai zuwa tafsiri imani ya bambanta da wanda zuwa duk mai zuwa kallonin tarawih da tahajjudi da zama da malamai da dattawa imani shi ya bambanta da wanda bai yi imanin nan ana sabunta shi ana mishi garan bawo ana mishi caji shi yasa magabata suke cewa ta'ala nu'minu sa'atan ku zo mu cajin imanin mu na awa guda to shine an Allah yace يا أيها الذين آمنوا يا أولن دوكي إيماني اتقوا الله كجطورا الله وآمنوا برسوله في إيمان لمن ذق الله صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته الله زي ماكو رحمة ربي بيو الله زي مكا تبوشي كلا بيو أي يؤتكم الله نصيبين الله زي ماكو كصوبيو كبيرين masu girma biyu min rahmatihi daga rahmatsa Allah ta'ala ya faɗi irin wannan cikin suratul qasas الذين آتيناهم الكتاب من قبله الذين آتيناهم الكتاب من قبله به يؤمنون نعم. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا نعم. إنا كنا من قبله مسلمين نعم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ولا تباطل للتاكي يهود النصارى gabanin a zo da ƙur'ani gabanin annabi ya zo hum bihi yu'minuna su suna imani da alqur'ani ma'ana sun imani da at-taura da injila kuma sun imani da me alqur'ani Allah yake wa idza yutla alayhi in ana karanta musu ayoyin qur'ani qalu amanna bi sai min yadda innahu al min rabbina qur'ani gaskiya ne daga wurin ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimina mu tunta bani qur'ani yazo su musulmai ne ya yazo kuma sun fara imani da shi sai Allah yake ulaika waɗannan Yi ku yuqtawna ajrahum marratayn za mu ba ku ladan ku shudi biyu ninki bima sabaru saboda hakurin da suke to haka kai ma ustaz haka kai ma ala gafar da mali haka kai ma alhajin birni haka kai ma uwar gida haka kai ma bawan Allah da imanin ka in aka ce ka bari ka bari jama'a Allah ta'ala yana ninka lada ta fukoki da dama wanda ya yi imani da yahudu wato yahudu da tsara da suka imani da annabi musa da isa kuma suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ninka musu ladan su to kai musulmi da ka zama mai saban Allah ka karar da rayuwarka a shan ka karar da rayuwarka a zinace zinace ka karar da rayuwarka a gungun bokaye da kafirci idan aka yi masa wa'azi ka tuba ka ba Allah ka daina saban Allah Allah ta'ala zai ba ka lada kala mummunan aikin da yi duk zunubin nan za a juya shi koma lada da haka tun sotul Allah ta'ala ya faɗi siffofin waɗansu mutane waɗanda ba sa haɗa Allah da wani ba sa kisa باطا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق نعم ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون نعم ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا نعم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات نعم وكان الله غفورا رحيما الله ما لو كنت كيف تقول جنجما جنجما ذنوبي يتوى الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا نباطع الشركة ولا يقتلون النفس التي حرم الله باقى باطع كتاكين سجلة ترجي النجس كاما متوسط كشش ولا يتنون باقى ذنوب Allah ya faɗi manya-manyan laifuffuka Allah ya ce wanda ya wannan za a jefa shi azaba za a ninka mai duk bayan Allah ya faɗi tanajin da ya mai na azaba sai ya ce illa man taba amma wanda yake laifi ya tuba wa mana ya yi imani da Allah wa amila salihan ya aiki na kwarai yi ulaika yubaddilu sanyi sayyi'atihim hasana duk laifin da kai ma Allah in kana da zunubi biliyan ɗaya idan ka tuba sai Allah mai da zunubin nan biliyan ɗaya lada biliyan ɗaya me ya fi tuba daɗi me ya fi koma ma Allah daɗi ka shekara goma kana shan giya sai a baka ladan ka shekara goma kana farkan gobe ka shekara goma kana zina sai a baka ladan ka shekara goma kana jima'i da matarka ta sunna da haka kada wani ya ɗauka ya makara kowa ya tuba zuwa ga Allah Allah zai ninka mishi ladan shi ko ya baka lada biyu ko kuma zunubin da kai a mai da shi ya zama lada shine Allah ya ce itikum kiflaini min rahmati hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito babban sahabi Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare da gare shi yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatatu mutane uku yuqtamuna ajrahum marratayn za a ba su ladan su so biyu rajulun min halin kitabi mutum ne cikin halin kitabi amana bin nabiyyi ya yi imani da annabi shi mun fa ko ki wa adraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kuma ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi ya yi imani da annabi wattaba'ahu kuma ya ba annabi wa saddaqahu kuma ya gaskata annabi falahu ajran yana da ladan mujahid har ila yau abu musa al Allah ya tsara da gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa masalul na wal yahudi wan nasara fatankacin misalin musulmai da yahudi da nasara ga masalin rasuli min ta'ajjara qauman ba wani misali na annabi mazala ya ce da yahudawa da kiristoci da musulmai kamar wani mutum ne ya dauki dan ga aiki ya amaluna lahu amalan yawman ila layl mutum ne ya dauki mutane ya ce kai ku zo ku yi min gini misali to mun ginin nan daga safar yamma a ajali ma'alumi zan biya ku kuɗi kaza fa amilu sai suka fara aikin lawu ga wannan mutumin ila na aji, har aka kai rabin yi fa qalu masu aikin sai suka ce la hajata ila ajrika alladhi sharafta alana sai suka ce kai mu aikin nan nasa da wahala gaskiya kuɗin da kace zaka biya mu ba ma bukata wa ma amilna batilu kuma aikin da muka yi maka mun yadda mun yi aikin banza ba mu da bukatar lada da aka tun yanzu suka fara aiki idan suka kai yaushe suka kai azhar fa qala lahu sai mutumin mai aikin sai yace Ya ta fadu kar ku yi haka an kai duk wasiyar da amaliku ku yi ku hakuri duk kun kai rabi ku ƙara su aikin ku wa kudu ajrakum kamilan ku yi aikin ku a ba ku kudin ku cas fa abau suka yi watara ku suka tafi wastajara ajaraini sai nemo wastajara ajaraini ba'da sai nemo wasu mutum biyu kaga ya yi mai wahalar ko sai ce kai ku zo ku biyu ku ƙara samun wannan aikin fa qala lahu ma sai ce musu akmila baqiyata yawmikum hadha yawmikum haza. abin da ya rage na yinin nan ku ƙarasa walakum alladhi sharattu lahu min al-ajri abin da nake zan ba wadancan kuna ganewa zan ba ku ku kaddara ya ce ku gina min wannan gurin zan ba ku miliyan ɗaya suka gina suka kai a za su suka ce ba za su iya ba suka bar kudin suka tafi da suka zo su suka zo sai ce ku ƙarasa a ɗabi'ance in suka ƙarasa nawa ya kamata ya ba su ɗari biyar sai ce to ni zan ba ku miliyan ɗaya ku ƙarasa ba aminu sai suka ci gaba da aiki tun daga azahar hatta idan ranar yin salatul asiri har sai da aka kai la'asar ƙala waɗannan mutane biyu sai suka ce laka ma amina ba tsiru suka ce gaskiya wannan aikin abin da kai mana gaskiya mun haƙura mun maka bulu. ba mu da buƙatar kokon walaka al'ajul ladhi ja'alta lana kuma ladan da kace za ka ba mu miliyan ɗaya nan ba ka su ka ga wadancan sun yi asara su ma ne sun yi asara fa qala lahu ma sai mutumin ya ce musu afila baqiyata amalikuma a'a ku yi haƙuri yanzu da asar ne zuwa yamma ne za ku ci kudin ku gaba ɗaya wa ma ba ke minan nari shay'un yasiru abin da ya rage rana ta faɗi bai da yawa fa abaya kuma biyun nan suka ce kuma ba za su iya ba wasu ajara kauman sai mutumin nan ya nemo waɗansu mutane an yi amalu da hu ta yau mai yace to ku yi aiki da al'asar zuwa rana ta faɗi fa amilu baƙiyyata yau mai sai suka daure suka yi aikin hatta babati shamsu har sai da rana ta fadi wasakmalu ajra fariqaini ilayhima da ya tashi biyan su sai ya ba su ladan waɗancan guda biyun gaba ɗaya fazalika masaluhum wa masalu ma ma qabilu min hadha an-nur mazala yake to wannan shine misalin yahudawa da ko misalin musulmi da suka shi wannan hakkin ma'ana yahudawa su ne Allah ya fara aiko musu annabi Musa ko annabi Allah ya ce musu ku yi aiki zan biya ku kudin ku kame suka yi suka yi sai suka gaza nasara suka zo daga azhar suka kai yaushe la'asar mu al'ummar annabi muhammad gaba ɗaya aikinmu daga la'asar ne zuwa a sha sai aka ba mu kuɗin yini ya ja kaya kuma ka ja kaya shi ne na amanu aminu billahi wa rasuli wa yutikum kiflaini min rahmati kaga Allah ya ba mu aiki biyu mutum biyun ta kuma da Allah ya tambaye ku aikin da aka yi daga safa zuwa da asar abin da za a yi daga la'asar zuwa ranar faɗi a sunan shi ai minus ne ko ai dan kaɗan ne bai da wahala da aka shi isa mu yan gata ne mu rike musuluncin nan gangan gangan mai sakaci da shi sai Allah ya ce yu'tikum kiflayn min rahmatihi Allah zai ba ku rufe biyu na ranar shi wa yaj'al lakum nuran Allah zai sanya muku wani irin haske yamshuna bihi wanda za ku dinga tafiya cikin sa ai wa yaj'al Allahu lakum nuran bil Qur'an Allah zai sanya muku haske da Al-Qur'ani wattiba'in nabiy sallallahu alaihi wa sallam da kuma bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tahtaduna bihi fil hayati dunya da wannan hasken za ku dinga shiriwa a gidan duniya ma'ana imani da Allah wani irin haske ne wanda za ka haskaka ka amfana a nan duniya shi isa a jiya ne muku ishara da cewa attaura da linjila a cikinta ne akwai haske amma shi alkur'ani gaba ɗaya ne haske. sai Allah ya ɗauke wannan hasken je bai haska mana ba amma yau Allah ya haska mana su attaura da injila muka ce a cikinsu ne akwai mene haske shi alkur'ani ba gaba ɗaya shi haske ne a cikin sotul ma'ida قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين الله قد جاءكم من الله نور hakika wani hakke ya zo muku daga gurin Allah shine mene القرآن والكتاب والذي كتابار للتاج مبين والذي بجنني ما أنت من التاج يهدي الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم الله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام دون يبي يدر الله يبع الدين الله يبع تفرق الله سود القرآن الله زي شير يد شي عن يسيرا ويخرجهم من الظلمات إلى النور Allah yana fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske duk da hanyar Alƙur'ani shi yasa muke ta kiran al'umma musulmi wannan littafi da kuka sake shi wallahi tsirar mutuncinku darajarku martaba ku yana cikin littafin Allah alƙur'ani ku rike alƙur'ani matasa ku yi haƙuri da jin kiɗe-kiɗe da wake-wake ya kuma gidanta ku kai yayanku makarantar alƙur'ani idan aka hukunta ɗanka akan alƙur'ani kar yi faɗa yawan waye gari iyayen suka kai 'ya'yanku makaranta aka da yaro musamman aka kuskure aka fasa ne kai ko aka ji mishi ciwo ko wani guri ya kumbura sai uban ya zo wai zai da malami, wai zai rama ma ɗan shi ko kun mutum ya kawo maka ɗa sai ce malam eh to ni gaskiya ina da ina da sharaɗi ɗaya me yasa ni ba dukan 'ya'yana. kai wa ya gaya maka qur'ani ana samun shi babu duka ban gaya muku fatawan malam halilu mai ɗan tarani ba ai ya ce ba a samun ilimi sai da di guda uku sai da dal uku ya ce sai da dubawa sai da dukiya sai da kuma me sai da duka annabi sai da ya sha wuya sannan duk ɗan da ba da ke shafan a ƙur'ani ba ya rayu bai iya ƙur'ani ba ɗan ta ɗan lele ba a kan a da kai wallahi ya shiga ƙabari bai iya ƙur'ani ba sai mala'iku sun da kai za ka zaɓi ɗaya ko malamin islamiyya ya jaki ɗanka ka iya ƙur'ani ko kuma ɗanka ya sha gata ya je la'ira mala'iku su da ke sha a kan bai iya ƙur'ani ba zaɓi ɗaya da haka shi alqur'ani haske ne الله تعالى هنا سوى أفمن شرح الله صدره أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه yanzu mutumin da Allah ya haskaka zuciyarsu da musulunci yana kan haske na ubangijin shi ka kalli yaran da suke hajjar alqur'ani suke zuwa islamiyya qur'ani ya ratsa su ba sa mu iyayen su fata ba su da faɗar rowa ba sa zage-zage ko daidai da wasan banza ba sa yi ƙur'ani wata irin haske ne ba sa haɗa wanda iya ƙur'ani da wanda bai iya ƙur'ani ba Allah ta rana cewa awa man kana mai yitan awa كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس نعم. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أو من كان ميتا أو من كان ميتا yanzu mutumin da ya zama matacce za ka haɗa shi da eh awon kana fa ahyayna muka rayar da shi waja'alna lahu nuran yamshuna bihi muka sanya mishi wani haske da yake tafiya a kan shi kamar wa turbulu ba kab zai dai da wanda ke cikin du da yake bi khali min an yashi da ba zai fita ba yaya za a yi yaron da ya san Qur'ani ya san Allah ya san manzon Allah ya san da iyayensa kada shi da yaron da bai san Allah ba garin Allah ya waye kaga yadda iyaye suke rudewa suke hausa cewa kai kan ƴaƴan su makarantun bo kaga mutun ya fito da yamun bacci kaga mutun ya fito da gajeren wando kaga mutun ya fito da singile wani siket yake tsawa kai yayin shi makaranta saboda tsaro rudewa kar yara su yi latti kar an zo makaranta kar an wani dan shi sai ya zama bature ba mu ce kar boko ba bawan Allah kai bokon ka amma Qur'anin nan hakke ne sai ka gaba ka da ko a amma lafiya nan kana rayuwa successful baban ka ya mutu ba wani hargitsi ka yi shiga takara ka faɗi jam'iyyar ku ta faɗi a nan ko da kai kana da haske nan ubangijinka ina fata an gane sai Allah ta'ala ya ce yukikum tiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi Allah zai samu ku haske da za ku dinga tafiya a kai shi wa yaghfir lakum Allah kuma ya gafarta muku Allah ka gafarta mana والله غفور رحيم الله لا يغفر ان mai اي تذكر شيء لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله تعالى إذا كنت إيمان zai ninka muku lada guda biyu ko yanzu ladin da Allah zai ninka mana da namu ne da nawa arul kitabi ko ba haka bane ba su suka kasa aiki ba mu muka kara su aikin aka ba mu ladan mu da nasu to sai Allah yake zan ba ku wannan ladan ne li Allah ya alama arul kitabi Allah yaqdiruna ala shay'in min fadlillah ai dan ku arul kitabi ladan da Allah zai ba ku su sani ba su da wani haƙƙi a wannan ladar ba su suka bar da haƙƙinsu ba shi ne Allah ya ce ai yukumullahu ta'ala hada ba. Allah zai ba ku wannan ladan in ittaqaytumuhu matakar kuka ji tsoron Allah wa amantum bi rasulihi kuka imani da manzansa likayya alamar yahuda wan nasara dan yahudu da nasara su san annahum la yaqdiruna ala shay'in min fadlillah ba su da iko a kan komai na fallar Allah alladhi yuriduhu lil muslimina fallar da Allah ya nufi ga musulmi to su sani su ba su da haƙƙi ba su da iko min tab'ifil ajal Allah zai ninka mu mu'mine la da Allah ka ninka mana wal nur Allah zai ba mu haske Allah ka ba mu ka tsara mana wal maghfirati Allah zai muku gafara Allah ka gafarta mana bala yamlikuna man'ahu aw ifarahu wani bai yahude wani ba tsare, bai iya bayarwa bai iya hanawa wake bayarwa Allah wake hanawa Allah to Allah ya ce zai ba mu duka Allahu akbar وعن الفضل بيد الله kuma kowace falala daga gani na Allah shi yutihi man yashau Allah yana bada da ita wanda ya so kaga mutum da mulki falala ce ta Allah ya ba shi mutum da azaka falala ce ta Allah ya ba shi wani da yaya falala ne na Allah ya ba in Allah ya ba mutum abu karfe mai hasara Allah ya kan fifita wani akan wani kuma in Allah ya ba iska ba idan kuma Allah ya jarce shi da cuta baka iska hana ba وإن يمسك الله وإن الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رادي فقط يصيب به من يشاء من عباده نعم وهو الغفور الرحيم الله يقول وإن يمسك الله بضر إن الله ينفي شافيك وتشمسا فلا كاشف له إلا هو ما بني سيهاي مكسي الله وإن يريدك بخير إن الله ينفيك الخير فلا رد لفضله wanda ya sai sun kuɗe maka da aka zo na sai yana hafada don mewa wani ya ɗaukaka don mewa da ake jin shi don yaushe fara kasuwanci yaushe zo kasuwan mu muka koya mai sana'a a to ku kuka yi da wanda kuka yi da wanda Allah ya yi wanne ne a gaba in eh, ba ka da aikin ka da aikin Allah ni ba wa Allah ka yadda wa annal fadla bi yadillah dukkanin falala ta Allah ce yu'tihi man yashau yana ba da ita ga wanda ya so ya Allah ka ba mu falalarka wallahu bil fadli al azim Allah madaukakin sarki ma'abocin falala ne mai girma ai wallahu sahibul fadlil azim Allah shine ma'abocin falala mai girma ya tafaddalu ala man yasha bima yasha min ni'amihi al-kathirati azima Allah yana fifitawa ga wanda yake so ga abin da yake so cikin ni'imomin shi waɗanda suke masu girma kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a cikin sura Ali Imran قل إن الفضل بيد الله إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم نعم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله تعالى يقول قل يا مكو إن الفضل بيد الله للي تذكر فلا أن الله تكفي duk wanda yake son arziki ya nema a wurin Allah duk wanda yake son ɗaukaka ya nema a wurin Allah duk wanda yake son mulki ya nema a wurin Allah duk wanda yake son ilimi ya nema a wurin Allah duk wanda yake neman ƴaƴa ya nema a wurin Allah ka kyale duk wani wanda yace zai baka ba zai baka ba in ya tashi baka kaɗan zai baka shi Allah ne yake da shi mako mai yawa zai baka kamar baya ƙul gaya muku innal fadla lallai dukkanin falala biyadin a hannun Allah take yuktihi man yasha Allah yana ba ita ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah mai yalwar arziki ne aliman kuma masani ne bai manta da kowa kar ka Allah ya da kai dan samari kar ka je kai fata kar ka je kar ka duk wata ƙungiya ta ta'addanci kar ka shiga kar gaggawa Allah ne da mantuwa Allah yana da abin barkatai yana da abin barkatai ga suna kuma ya san da kai ka nema a gurin shi duk abin da yake cutar da mu kenan wai kana da wani mai kuɗi kana jira ya ba a waye ba shi to ka je gurin ya ba shi mana ka amfa? duk abin da kake nema wani mai gidanka wani ɗan uwanka ko babanka Allah ya ma arziki waye ba shi ka nema a gurin Allah الله يضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يضب Allah yana yin fushi in ba ka addu'a. Duk wanda bai roƙon Allah, Allah yana fushi da shi. Amma ɗan adam lokacin da ka roƙe shi, yaushe ke yin fushi da kai, idan ka roƙe shi. Shi isa addu'a ta ga cikin manya-manyan ibadu. Har Allah yana cewa wai bai ma zai da ku ba don kuna yin addu'a ba. قل ما يعلم بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لجاما على تقول لك يا مسما يعلم بكم ربي لولا دعاؤكم ما يبين لي ده كوبا ده كنا مش أدوابا shi Allah yana so ya ga ka da hannu kana addu'a shi yasa yanzu za ka yi addu'a yake so ka yi tawadu'i ka yi tabarru'i ka kankan da kanka ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya haka innahu la yuhibbu al-mu'tadin Allah yake ud'u rabbakum ku roƙi ubangijin ku tabarru'an kuna masu zauna tabarru'i bar da muku kuskure da muke ko a ina gani a wurin tafsiri da yawa za ka ana yin addu'a wani ya ɗora kafa shi ɗaya akan ɗaya wani ana zuwa ba ya daga hannu wani ana zuwa ya wani baka wallahi za a raba ba za ka samu ba ba za a ba ka ba addu'a ana ganawa da Allah amma duk al'adun da ka je gunshi jikin kana rawa kai ta alwalar da babu ruwa kana tona haka kana tona natsuwa ga mai bayarwa ana roƙon shi kuma ka ba in za a yi addu'a ka ban ruɗi ake yi ka nuna kai fa ba ka da shi Allah ne mai bayarwa shine udu rabbakum tadarruan wa khufiya sa'annan ku yi kasa kasa da muryar ka nuna alamar tausayi Allah ka ba to shine Allah ya ce kul ga ya musu innal fadla bi yadillah dukkanin fadala a hannun Allah take yuti man yasha yana ba da ita ga wanda ya الله هو رسول عليم علم الواعظين أليمكم مصرين ما يجي هذا ما يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله تعالى يختص برحمته من يشاء الله أنا كيف ودن بيك صد رحمة الله ونسيق الله يا باشي لا تيع لا تيع ونسيق الله يا باشي توتيع ونسيق الله يا باشي إلي wani sai ga Allah ya bashi yaya wani sai ga Allah ya bashi karfin hadda wani ga Allah ya yi shi mara mantuwa kowa da irin fallar da Allah ya bashi wallahu bil fadli al azim Allah madaukakin sarki ma abocin falala ne mai girma shine Allah ya ce Allah ya alama ahlul kitabi Allah yaqdiruna ala shay'in min fadlillah wa anna al fadla bi yadillah yuti man yasha wallahu bil fadli al azim Allah madaukakin sarki ma abocin falala ne mai girma na muka kawo ƙarshen karatun shi muka kawo ƙarshen wannan tura ne albarka abin da muka karanta daga farko har zuwa ƙarshe ya zama daidai Allah ka ba mu da abin da muka yi kuskure daga farko zuwa ƙarshe Allah ka gafarta mana kamar da shi a cikin zukata gobe idan Allah ta'ala ya sa muna rayuwa za mu karanta suratul mujadala ita ma muna fatan mu ƙara ce ta kafin ramadana ya fita in Allah ya yarda in Allah ya mana wannan ta goma shin haka muke so idan Allah bai nufa mu gama ba abinda muka karanta Allah ya sa mu shi albarka kamar yadda muka roki hukumar gidan ruwa don Allah don girman Allah ku kalle mu idan rama ku ci ruwa muna gama ku da Allah ku ci ruwa ku ba mu ruwa mu sha ko kuma Allah zai sha zai sha da ruwan alkawfar abinda muka faɗa ya zama dai Allah ta ba mu lada wannan ga musu da zafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amin am. Amin am. Hmm? Baba